السلام rasulillah رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da gudanar da daura ko muhadara domin warware shubuhoyi da tsareraki ga wayansu daga cikin masu da'awa na suna ke yi wa sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yan uwa suke bibiya wannan karatu suka ana warware shubuhoyi ne da raddi ga wanda yake gudanar da yake sukan hadisan manzo sallallahu alaihi kuma yake dingina su yake da'awar cewa shi yana bin mazhabin malikiya to ana warware shubuhoyi insha Allah a satin ne gaba ta malam ya yi bayani akan muhimman abubuwa sosai sannan kuma an sanya godiyoci an ji bayanan da yake dangane da wayannan abubuwa daban to sannan yau insha Allah malam zai daura daga inda ya tsaya sannan kuma za a sanya odiyon mu ji yanda ake tabargaza yake sukan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yake aibanta su yake faɗin maganganu masu muni a tattare da su to insha Allah za mu ji bayanin sannan kuma za a warware su muna fatan Allah ya shirye da shi Allah ya dawo da shi zuwa ga hanya madaidaiciya sannan shi ko na Allah ya ba shi duk warware wannan wani yadda ya kamata assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم إن نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau bakwai ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiyya Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako a Allah ta'ala ya gafarta masa idan yan kuwa ba su manta ba satin da ya wuce mun yi bayanai da dama dangane da abin da ya shafi warware shubuhohi da ƙarerai wanda masu takalidi suke yi domin ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan magana da na faɗa na ce masu takalidi idan na ce masu takalidi a garin kaduna ina nufin dr gumi da kuma ɗalibansa in har yana da ɗalibai ko kuma abin da ya fi shahara dr gumi da fans ɗin shi a kamar yadda kowa ya sani addinin musulunci amana ne kuma idan har mutum ya san gaskiya sai ya koya wannan gaskiya domin yana son wani mutum ko domin yana jin tsoron wani mutum ko domin wani abu da zai samu na duniya to wannan mutumin yana cikin tsinuwan Allah subhanahu ta'ala. saboda haka idan mutum ya san gaskiya ko da wannan mutumin da ya kauce wannan gaskiya ko da ɗan uwanka ne ko kuma ya kasance abokinka ne ko ya kasance sirikinka ne ko ya kasance mahaifinka ne baya halatta ka nuna masa ainihin soyayya ka yi masa kara ka bar al'umma su bace idan ka ga cewa ga wani mahaifinka ne yana so ya fatar da al'umma annabi ko dan uwanka ne yana so ya fatar da al'umma annabi ya zamanto amana a wajenka ka fito ka gaya wa mutane abinda mahaifinka yake kai ba daidai ba ne za mu iya fahimtar wannan idan muka duba tarihin abu ubaida aljarrah na shimahullah abu ubaida ya musulunta ya karba addinin musulunci sai ya zama to mahaifinsa ya tabbata a cikin addinin kafirci to sai ya zama to an samu kiyayya mai tsanani tsakanin mahaifi da ɗa mahaifin nan ya ce wa ainihin abu ubaida in har bai dawo cikin kafirci ba cikin bautan gunki ba ba shi ba shi shi kuma abu ubaida ya nuna cewa ba shi ya riga ya fahimci gaskiya ya fifita gaskiya akan addinin iyaye da kakanni to a lokacin da aka zo yakin badar an zo wannan yaki sai ga abu ubaida radiyallahu anhu a bangaren ainihin musulmi shigo mahaifinsa ga shi a bangaren kafirai mahaifinsa ya zara takobi ya kuma lashe takobi lallai sai ya kashe ɗanshi saboda ɗan nan ya ƙi dawowa zuwa ga addinin bautan gunki ana nan ana nan an fara yaƙi da aka fara yaƙi abu ubaida radiyallahu an ya zamanto yana ta kashe kafirai yana ta kashe kafirai shigo mahaifinsa yana ƙoƙarin ya dumfari inda abu ubaida yake domin ya kai masa sara shi kuma ɗa yana ƙoƙari ya kauce wa mahaifinsa an gane ko yana so sauran mutane su kashe mahaifinsa ba shi ba shigo mahaifin ya riga ya lashe takobi yana ta dumfara inda yake a lokacin nan sai abu ubaida ya zauna ya yi tunani ya ce wannan mahaifi shi ya haife ni kuma ga irin gatan da ya mun ya mun ya mun kaza ya mun kaza ba zan taɓa manta da abin da ya mun ba to amma kuma gashi yanzu mahaifina din nan ya ya zaɓa addinin kafirci ni kuma na zaba addinin musulunci kuma gashi mahaifina yana ta dubara na yana son kashe ni to sai nuna mahaifina ya zaɓi ainihin kafirci ni kuma na zaɓi musulunci to saboda haka yanzu mai ya kamata kawai da ya ga mahaifin ya dumfare shi ma kawai sai zara takobi sai ya dumfari mahaifinsa ya zamanto mahaifin na kai tsara shi ma yana kai tsara kafin ka ankara abu ubaida radiyallahu anhu ya kai mahaifin lahira a lokacin da ya kai mahaifin lahira sai labari ya yasu cewa abu ubaida ya kashe baban shi lalacewa ta tabbata a gare shi wani irin lalacewa zai kai ga ɗa ya kashe ubansa wannan sai hankalin shi ya tashi ya zama to abu ubaida ya kasa bacci saboda wannan magana da ake faɗa lalacewa ta tabbata gare shi ya kashe mahaifinsa a nan wajen abu da yana cikin damuwa hankali shi a tashe sai allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da aya ya kubutar da abu da kuma ya goyi bayan abin da abu da ya yi shi ne ayan nan inda allah subhanahu wata'ala ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min har zuwa dai karshen aya ba za ka taba samun mutane da suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzansa ko da ya kasance walau kanu aba abu ko da sun kasance iyayensu ne aw na abu ko ƴaƴansu aw ikwanuhum aw ikwanuhum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko kuma danginsu sai Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman mutanen da wato suke barranta da iyayensu da yan uwansu da danginsu da kaza idan sun saba ma Allah da manzo irin wa'annan mutane su ne Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma ya karfafa su da wani ruhi wani karfin imani daga gare shi kuma wa yurkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da su aljannoni wanda koramu suke gudana karkashin sa an gane ko khalidina min khalidina fiha abada sai ce ula'ika hizbullah wa'annan mutane su ne rundunar Allah mutane irin abibu baida da suke fifita addinin Allah akan iyayensu suke fifita addinin Allah akan yan uwansu suke fifita addinin Allah akan danginsu suke fifita addinin Allah akan akan abokansu irin wa'annan su ne wanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu kuma ya karfafa su da ruhi daga gare shi kuma sannan zai shigar da su aljannoni wanda koramu ke gudana a ciki an gane wannan ko sai Allah ya ce radiyallahu an wa radu'an Allah ya yadda da su su masu yadda yarda da shi ulaika hizbullah wa'annan su ne rundunar Allah ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun Lallai rundunar Allah su ne masu babban rabo abin da yasa ne wannan matashiya shine mu fahimci dalilin da ya sa muke ma daga Ahmad Gumiran ya kamata a irin tunanin mutane cewa tun da ne muna son mahaifinsa mahaifinsa yana daga cikin mujaddadai wanda ya jaddada ma al'umma fahimtar littafin Allah da sunna kuma ya jaddada ma al'umma fahimtar bambanci tsakanin shirka da tauhidi ya jaddada ma al'umma sanin ainihin biri'a da sunna ya ba da gudunmawa mai tsoka wajen rayar da ainihin fahimtar hakikanin addini a wannan ƙasa tamu ta najeriya da afirka gabaki daya ɗaya kaga tun da dai wannan bawan allah ya ba da wannan gudunmawa allah ya ƙara masa rahama to a tunanin mutane duk tabargazan da ɗanshi ya yi ya kamata a yi shiru a rufe asiri domin idan aka faɗa to kaza kaza ne ya faru an gani inda za a yi irin wannan rufin asiri da an rufa ma ainihin da an rufa maganan abu lahab dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam abu lahab yana matsayin ammi ne ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ko amma kuma wannan bai hana Allah subhanahu wata'ala ya sauka da aya ya tsine miki ba tabbata ya da abila lahabiyu wa tabbi ko to sannan kuma ga annabi nuhu dan shi ne ya kafircewa Allah subhanahu wata'ala har ma ya zamanto annabi nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya saukar da ruwan tufana yana so ya halakar da ainihin kafirai to dan shi yana daga cikin kafirai annabi nuhu alaihi salam ya roki Allah irin soyayya na tsakanin uba da ɗaya kama annabi nuhu sai zo yana roƙon Allah yana cewa rabbi inna bini min ahli ya ubangiji na lalle ɗana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq lalle alƙawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin lalle kai ne mafi hukunci masu hukunci kai ne mafi hikima masu hikima kamar yana so ya ce ya Allah ka ceci ɗana daga cikin wayannan kafirin wani amsa Allah ya bashi Allah ta'ala ce cewa annabi nu ya nu innahu laysa min ahlik ya kai nu lalle dan ka tunda ya kafirce ba shi daga cikin iyalanka ka zare shi daga cikin iyalanka na gaskiya wa innahu amalun ghayru salih innahu amalun ghayru salih saboda aikin da ya aikata aiki ne wanda ba mai kyau ba ya kafirce wa Allah fala tas'al lima laysa laka bihi ilm ya kai nu kada ka kara tambaya na abinda baka sani ba inni a izuka an takuna min aljahilin lallai lalle ina yi maka wa'azi kada ka zamanto daga cikin jahilai kenan yanzu idan wani yana cewa ya kamata mu yi kara ga malam abokan gumi Allah ya masa rahama saboda gudunma wanda ya ba musulunci ya kamata mu yi masa kara a daina raddi ga ɗansa me za mu ce sai mu ce sai mu amfani da wannan magana da Allah yake gaya inda bulu nu inni a izuka an ta kuna min jahili lalle ina yi maka wa'azi kada ka zamanto daga cikin jahilai ai ko da ɗaɗanka ne inda ya kauta hanya to haihu wanda ka yi shi ba zai masa tasiri ba kin sa manzon Allah ya gaya wa Fatima radiyallahu anha cewa ya faɗi matu bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shi'iti la uguni an ki min Allah shay'a ya ke faɗi ma diyar manzo sallallahu alaihi wasallam ki roke ni daga cikin dukiya na abin da kika so zan baki amma la uguni an ki min Allah shay'a ba zan iya wadatar da ke komai daga azaban Allah ba in ba ki rike musulunci ba sannan kuma ga ainihin hadisin manzo da yake cewa wa man bada bihi amaluhu lam yukhrij bihi sabu Tun mutumin da aikin shi ya dakilar da shi dangantakan shi kasancewan baban shi annabi ne ko kakan shi annabi ne ko baban shi babban malamin sunna ne ko abin da ya kama da wannan ba zai gaggautar da shi ba ba zai amfane shi ba to wannan shi ne dalilin da ya sanya muka fito fili muke yin raddi ga wannan bawan Allah to kila wani ya ce to wannan bawan Allah shi kadai ne kawai sai muke to ai ba shi kadai muke raddi ba ta faɗo kanshi ne yanzu mun riga mun yi bayanin a can karatun namu ainihin bangarori da malamai malamai daban-daban da suka kauce wa sunna da kuma irin raddin da muka yi musu sannan kuma ba zai yiwu a lokaci ɗaya ka yi raddi ga dukkan malaman bidi'a ba akwai malaman bid'a da malaman shirka da yawa sai dai ka ɗauki wannan a wani lokaci wani lokaci ka ɗauki wannan wani lokaci ka ɗauki wancan yanzu kuna gani yanzu mu yanzu a nan garin kaduna mun ɗauki raddi a wannan lokacin ga dr ahmad gumi in ka je kano kuma sun ɗauki raddi ga abdul jabbar sun ɗauki raddi ga ainihin yahaya masussuka Dan na ga malaman kano da dama suna ta raddi ga yahaya masussuka akan irin wautan shi da gazan shi da kuma ƙaryen da yake ma alkur'ani yana fassara alkur'ani fassara irin na kuskure da san rai to na ga kaga malaman Kano sun dauki bangaren Yahaya Masussuka da Abdul malaman ƙasar Yarbawa sun dauki bangaren yaron Adam Ilori yaron adam ilori yana da aƙida irin aƙidan da gumi irin aƙidan abdul jabbar na ainihin ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da faɗin maganganu na ɓatanci ga hadisan manzo da kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da malaman sunna an gane to wasu suna ganin kamar yahudawa ne suka yi hayan wayannan bayan Allah sai suka duba manya-manyan gidaje kagare a nan arewa akwai manya-manyan gidaje na ilimi gidan nasir kabara a sheik nasir kabala yana daga cikin manya-manyan gidaje na ilimi ko ba gaba to kuma kaga a cikin a gidansa sai suka ɗauki malam abdul jafar domin ya zamanto mai fada da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam gidan adam ilori sai su ma suka ɗauki ɗaya daga cikin ɗansa wato babban ɗansa ya zama to shi ma mai faɗa da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sannan kuma gidan malama gumi sai suka ɗauki dafta gumi kaga wa'annan gidaje gida ne na manyan malamai wanda sun ba da gudunmawa a ɓangarensu, su dangane da irin fahimtarsu na addini wannan shi ne dalilin da ya sanya kuwa ga mun ɗauki amanan za mu warware su ba mu nuna wa mutane aƙidan dartagumi ya yi karo da aƙida ta ahalin sunna wal jama'a kuma idan wani ya ce a'a daidai yake da aƙidan ahalin sunna sai mu ce to ahalin sunna suna da littafai ahalin sunna suna da littattafan aƙida kamar yadda 'yan shi'a suna da littattafan mai aƙida mutazilawa suna da littattafan aƙida in an ce menene aƙidanka? sai ka ce aqida na shine kaza a ina za mu same shi a duba cikin littattafan aqidan mu to aqidan da tahumi babu shi gaba ɗaya a cikin littattafan aqida na ahlus sunna an gano ne ko da tahumi yana gina aqida ne da ka ba shi da reference za ku idan yana karatu baya ɗauko littafi ya karanta mutane sai dai ya janyo aya ya fassara aya da irin fahimta irin tashi ina fatan gane wannan to mutum irin wannan dole ne a an karar da al'umma kada ku gan shi a babban masallaci na ahalin sunna wanda mutumin da yake wannan masallaci yana wakiltar ahalin sunna ne ya kamata a ce duk abin da zai karantar da mutane na aƙida ko na ibada ko na mu'amala ya dace da fahimta na magabata to sai ya zamanto an ci amana ba ƙaramin cin amana ba ana karantar da miyagun aƙidu wanda za su iya gangarawa da mutum cikin wutan jahannama lokaci mai tsawo a masallaci mai daraja irin wannan amma an yi shiru to wannan shine abin da ya sa wajibi ne a ankarar da al'umma haɗarin wannan al'amari ya zama in za ka bi shi in za ka bi dafta gumi ka bi shi akan basira cewa ba fa akan sunna yake ba Ka san cewa kana bin mutumin da yake kan aqidan bid'a ne in ma aqida ta jahmiya ko aqidan mu'tazila sanan ko mahaifinsa aqidan shi ya saba ma aqidan Dr. Gumi mun riga mun yi bayani akan wannan kuma Dr. Gumi ya zo ne ya rusa aqidan baban shi amma kuma sai ya zo da wayau cewa yana so ne ya karanta da baban shi to wannan shi ne abinda ainihin al'amarin yake to saboda haka a muke so a cikin karatuttukanmu mu kawo hujjoji da ainihin kasar-kasar na ainihin ko audio-audio ko bidiyo na ainihin dr gumi don mutane su ji irin katobaransa domin in an masa raddi kada wani mara adalci ya ce karya ake yi don wannan yana daga cikin abin da ya fi sauƙi ga ainihin mabiya da sagumi fansin shi da zaran ka kawo magana ka ce dokta gumi ya ce kaza kai ce wallahi ƙarya ne ka yi ƙarya dama kai makaryaci ne dama kai kaza sai su kundumo a shar to wannan shine dalilin da yasa muka ce to a zo da audio domin a nuna wa mutane aqidun wannan bawon Allah li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina domin wanda ya halaka ya halaka akan hujjoji wanda kuma zai rayu ya rayu akan hujjoji an gani idan an riga an tsayin maka da hujja an kusan maka da shubha sai ya zama to ka zo ka cije akan ra'ayinka to za mu gaya ma Allah ya Allah mun isar da sako yanzu abu ya rage naka kai ne yanzu za ka zo ka kara kanka a gaban Allah domin idan barna ya wasu a doron ƙasa sai malamai suka yi shuru tsinuwan Allah ya tabbata gare su tsinuwan mala'iku ya tabbata gare su da mutane ga baki ɗaya saboda haka ba tare da bata lokaci ba 'yan uwa za su zo su kawo audio-audio na ainihin dr gumi a karanta shi ga mutane domin mutane su ji domin kada a ce ainihin ƙarya ake yi ina fatan gane wannan ta saboda haka yanzu kowa ya saurara da ainihin kunnuwa na basira ya ji abubuwan da za a faɗa to yanzu a za mu fara tattaunawa dangane da abin da ya shafi aƙidan dr gumi game da alkur'ani dr gumi to menene aƙidan shi game da kur'ani an gane shi dai malaba gumi aƙidan shi game da kur'ani shine kur'ani maganan allah ne ba halitta ba ne an gane aƙidan malaba gumi shine alqur'ani maganan Allah ne ba halitta bane amma kuma aqidan dan shi sabanin haka saboda mahaifinsa ya karantar da mu risala a cikin risala na ainihin abu zai ibn abi zai alkirawani ya nuna alkur'ani magana Allah ne ba halitta ba kuma wannan shine ne aƙidan shek abokan mamur gumi Allah ya ji kansa to bari mu ji aƙidan dan na'am raddin ahli sunna da suka ba mu'tazila raddi akan me suka dogara mu'tazila da suka faɗi wannan akan me suka dogara a lokacin mu'tazila baka da dama ka tashi cikin mutane ka ce qur'ani ba halitta bane baka da dama za a dake ka da abun ya juya kuma baka da dama ka fito ka ce qur'ani halitta ne domin kai ma za a dake ka siyasa ne saboda haka in kana son kasar ra'ayi na me meye ra'ayin malik game da wannan matsala za ku ji wani abu zai ce maka ai malik bai sani ba to ni ma ahmad ban sani ba ko ba shi ba ne malik bai sani ba ni ma ban sani ba labil ikrar wa labil nafi duka biyun suna da kuskure yan uwa kun ji bayanin dr gumi kalma da kalma ina fatan gane wannan yanzu a fahimtar ku menene ƙidan dr gumi kenan ƙidan dr gumi shine a yi tawakkufi in an tambaye ka shin alkur'ani maganan allah ne sai ka ce ni ba zan ce maganan allah ba ne kuma ba zan ce ba maganan allah ba ne kuma ni ba shin alkur'ani halitta ne ni ba zan ce alkur'ani halitta ne ba kuma ni ba zan ce alkur'ani ba halitta ba ne ni na yi tawakufi kuma dr gumi ya kira al'amarin siyasa na ya ce duka biyun gaba ɗaya kuskure ne da masu cewa alkur'ani maganan allah ne ba halitta ba ne kuskure suka yi masu cewa alkur'ani wato halitta ne su ma kuskure suka yi wai wanne ne daidai shine maganan imamu na malik a cewansa fa ya ce imamu na malik imamu darin hijira shine aqidarsa shine at Shi shine ce menene ban sani ba wai imam malik ya ce shi bai sani ba Alƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba to yanzu ya ku yan uwa irin maganar da nake gaya muku akan matsalar da gumi ya ƙara bayyana a nan wajen idan dakta kuma zai yi magana akan wannan al'amari muhimmi me ya kamata ya yi ya kamata ya kawo reference ya kawo maraje ya ce wannan magana siyasa ne kamar yadda san siyasa na pdp da kuma bai apc kaga in an kira abu siyasa kenan abun ba gaskiya ba ne abun barna ne kenan kenan a wajen dr gumi yan ahalus sunna yan salafiya an gane su Mali, su shafi su ahmad su abu hanifa su kaza su kaza masu fahimtar cewa ƙur'ani maganan allah ne ba halitta ba ne yan siyasa ne kenan makaryata ne mabarnata ne sannan mutazilawa masu cewa ƙur'ani halitta ne su ma yan siyasa ne kamar yadda ka san siyasa na pdp da apc to kaga wannan magana ba karamin ta'addanci bane ka gaya wa malaman sunna irin wannan magana din sannan na biyu maganan da ya ce maganan maliki ne kaga wannan magana ce babba yanzu duk sanda na yi magana sai ga gafas sun kuma su ce in kawo hujja mana ko to yanzu da kuma da ya yi magana cewa ga maganan maliki a wani littafi ya ce ya samu to kun ga babban matsalar tattagumi yana gina babban hukunci da ka to kuma duk mutumin da yake gina hukunci da ka dole ya zama makaryaci wani lokaci a nan wajen idan na ce tattagumi ya yi karya na yi kuskure ba yi kuskure ba saboda a ina ya samo ku fahimci wannan saka aqidan halittar qur'ani in mun saurari odiyon da kyau wannan odiyon da aka sanya dr ya yi bayani mai tsawo cewa imamu malik bai ma san da shi ba ko cewa aqidan cewa qur'ani wato maganan Allah ne saukakke ne ba halitta bane wannan magana ya bayyana ne zamanin imamu ahmad bin hanbal imam malik bai san da shi ba to idan imam malik bai san da shi ba me yasa ya tawakkufi eh idan ya zama to imam malik bai san da shi ba me yasa da tagumi yace kuma an tambayi imam malik yayi tawakkufi kenan imam malik ya san da shi amma ga irin amsan da ya bayar ko a ce wanda tagumi an gano wannan ko to saboda haka ya ce abin ya bayyana ne a zamanin imam ahmad to imam malik bai san da shi ba daga baya ne abin ya bayyana to kaga aqidan halittar qur'ani zance na gaskiya ba kamar yadda dr gumi ya faɗa ba idan dr gumi ya ce wannan akida ya bayyana ne bayan imam malik ya bar duniya bayan imam malik akwai imamu wa akwai shafi'i sannan sai imamu ahmad ya biyo baya kenan an samu lokaci mai tsawo tsakanin malik da ainihin ahmad kafin wannan akida ta bayyana to yanzu wannan magana da dr gumi ya kamata ya faɗa ya kamata ya kawo littafi cewa wannan akida na cewa qur'ani halitta ba halitta bane na ahlus sunna daga baya ne aka kirkiro shi bid'a ne kamar yanda yace to a wani littafi zamu ga wannan muna kalubalantar fans din da kagoi masu kare shi in ko sun kasa to mun faru oga kwata-kwata ka zo da hujja in ba ka da hujja to ka tabbata mai san rai an gane to so ka aqidan qur'ani halitta ne zance na gaskiya ba bayan malik ya bayyana ba ya fara bayyana ne a hannun wani malamin bid'a mai suna ja'ad bin dirham at-tirmidhi wanda wannan bawan Allah ja'ad bin dirham ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 118 hijiran manzan Allah na 118 kenan ya rayu zamanin tabi'ai a lokacin imamu na malik yana da shekara 28 a duniya a lokacin da ya rasu imamu na malik yana da shekara 28 a duniya to yanzu imamu malik yana da shekara 28 wannan bawon Allah ya rasu kuma wannan bawon Allah shi ya kirkiro da magana to yanzu malik ya san da shi ko bai san da shi ba malik ya san da shi a lokacin imamu malik yana da shekara 28 a duniya idan muka ɗauki ra'ayin da ke cewa an haifi imamu malik ne a shekara 90 da hijira wannan shine ra'ayi rajih an haife shi hijiran manzan Allah na 90 kuma imamu na malik ya rasu a shekara ta 179 hijiriya kaga idan muka hada cewa an haife shi ne shekara ta casa'in sannan kuma ja'ad bin dirham ya rasu shekara ta ya rasu malik na da shekara 28 in ka hada casa'in da 28 zai baka nawa 118 ko to kaga anan wajen ja'ad bin dirham ya rasu hijiran annabi yana 118 kenan imamu na malik ya yi shekara 61 a duniya bayan rasuwan ja'ad bin dirham manyan malaman salaf manyan malamai na tabi'ai da suka ga cewa wannan bawan Allah yana karantar da wannan mummunan aƙida yana cewa Allah baya magana duk wanda ya ce Allah na magana kafiri ne shi yace Allah bai rike annabi Ibrahim a matsayin khalil ɗin shi ba Allah bai taba magana da annabi Musa ba duk wanda ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa ya kafirta don Allah baya magana alqur'ani halitta ne ba maganan Allah ba wannan bawan Allah yana ta yin amfani da falsafa yana gamsar da mutane cewa alqur'ani halitta ne ba maganan Allah bane duk wanda ya ce Allah yana magana ya yi ridda manyan malaman sunna sun kai ƙaran shugaban kuliya suna so a zauna a gaban kuliya an gane ko a kira ta bin dirham su ma a kira malaman sunna saboda a fafata ko ya kawo hujjojinsa sun kai karan shi suna zarginsa da cewa yana da wata aƙida wanda su a su wannan aƙida kafirci ne sai aka je aka kamo ja'adu bin dirham an kamo shi an gane ko aka tsayar da shi a gaban kuliya aka ce malamai su maimaita abin da suke zarginsa sai malamai suka ce muna zarginsa yana cewa ƙur'ani halitta ne yana cewa Allah baya magana Allah bai taɓa magana da kowa ba sannan Allah bai riƙe annabi Musa a matsayin Khalil ba a Allah bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba to shine aka tambaye shi shin da gaske ne wannan shine aqidanka yace kwarai wannan shine aqida kuma a haka zan mutu to sai aka buƙaci ya kawo hujja a gaban kuliya in ya kawo hujja malaman sunna su rabki ya kawo sunna a rabki ya kawo sunna a rabki a ya kawo hujja in ya kawo hujja sai a rabki sai da ya gama kora hujjojin shi kafa ɗaya ya gama falsafan shi malaman sunna suka bubbuce shi irin yadda aka buge abdul jabbar a kano ya yi ta gumi ko to haka nan ja'ad ibn dirham malaman sunna suka kure shi bayan sun kure shi sai malaman sunna suka kawo hujjoji da qur'ani da hadisi cewa Allah yana magana daga cikin hujjojin tilkar rusul fadalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa'annan manzanni mun fifita sashi akan sashi daga cikin sako wanda Allah wa magana Allah yana magana ko baya yi ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahaya aw min wara'i hijabin aw yursil rasulan bai kasance ba zai yi ga mutum ba Allah ya yi masa magana an gani ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahaya ba zai ba zai yi ga mutum Allah ya masa magana ba sai ta hanyar wahayi ilhama aw min wara'i hijab ko ya yi masa magana wato a bayan shamaki wane ne Allah yau magana a bayan shamaki yana jin maganan Allah yana jin muryan Allah amma baya ganin Allah annabi Musa walan ma ja'a Musa na wa kallamahu rabbuhu ala rabbi arni anzur ilay lokacin da annabi Musa ya je miqatin mu inji Allah ubangijin sa yayi masa magana Allah ya yi wa Musa magana ko bai yi ba a wata aya sai Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima an gane wannan ko to yanzu wayannan ayoyi dan Allah ba su fito karara ba to amma kun san cewa Ja'ad bin Dirham ya nuna cewa duk wayannan aya ba ma'anan su kenan ba to malaman sunna suka kai shi bango ba shi da hujja suka kai shi bango aka nemi ya tuba ya ki tuba kuma wannan abu ya faru a zamanin sarkin muminai Khalid Khalid bin Abdullahi al-Qasari a zamanin shi abin ya faru inda malamai suka kure shi aka nemi ya kare kansa ya kasa a lokacin nan sai Khalid bin Abdullahi al-Qasari Allah ya masa rahama sai ce to ku malamai alhamdulillah kun gama naku yanzu abin da ya rage shi ne namu malamai sun tsaye mai da hujja sun kusan mai da shuba sun kure shi an tambaye shi hal laka madfa'un shin kana da abin da zaka kara kanka ba hujja kun gama naku da masu malamai ba sa zartar da hukuncin kisa an gane sai dai malamai su ba da fatawa in sun ba da fatawa in alƙali ya duba suna da gaskiya sai ya zartar Shi ne hausawa ke cewa wai ta malam ba ta wuce amin a lokacin nan sai Khalid ya ce jazakumullahu khairan ku malamai kun yi naku yan saura namu a lokacin nan shine Khalid bin Abdullahi al-Qasari sai da ya bari Ya sa aka kulle shi a kurkuku har zuwa ranar Idi da ranar Idi ta yi gashi bayan an idar da sallah in aka idar da sallah me za a yi kuma a wannan zamanin sarkin musulmi shi ne kuma yake yin mai shi yake yin hudu ba shi yake limancin idi shi ke limancin juma'a to wannan zamanin khalid bin abdullahi al-asari shi ne ya yi limancin idi a lokacin nan bayan an idar da idi yanzu abin da ya rage shi ne mai hudu ba shi ne khalid ya yi hudu ba bayan ya gama hudu ba mai ya rage shi ne a je a yanka ragon layya shine sai Khalid bin Abdullahi ya yayi wata huduba mashhuriya wanda za a iya rubuta ta da ruwan zinari saboda tsadanta yana cewa ayyuhan nas daku taqabbal Allah da hayaku fa inni mudahhim bi ja'd bin dirham fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima yake ya ku mutane ku je ku yi layya Allah ya karɓi layyanku domin lalle ni zan yi layya da ja'ad bin dirham domin ja'ad bin dirham ya raye cewa Allah ta'ala bai yi magana da annabi Musa gayan magana ba sannan bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba an gani yana kama wannan magana kowa ya koma gida ya layya shi da ya zo ya sauka yasa aka kamo mai Khalid aka kamo mai ainihin Ja'ad bin Dirham bayan an kamo shi an nemi ya tuba ya ƙi tuba ya kwantar da shi ya zabba shi an gane ko ya kai shi lahira shine al'allama ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama yake ba mu labari a cikin nuniya wali ajalin za da habi da'adin khalidul qasari wali ajalin za da habi da'adin khalidul qasari yawma zaba'ihul qurbani iz qala ibrahimu laysa khalilahu kalla wala musa kalimatani shakara tahiyata kullu sahibi sunnati lillahi baruka min afi qurbani yace saboda haka sai Khalid bin Abdullahi al-Kasari yayi layya da Ja'ad bin Dirham ranan da ake yanka ainihin abin bai ko abin ibada lokacin da yace Annabi Ibrahim ba Khalilullahi bane yace kuma samsam Annabi Musa Allah bai yi magana da shi ba shine sai ibn qayyim ya cewa shakarar da ta kullu sahibi sunnati yace duk ma abokin sunna ya gode ma wannan layyan in dai kai ma abokin sunna ne ahlus sunna wal jama'ar salafi dole kai farin ciki da irin wannan layya domin irin wayannan malamai miyagun malaman da ana layya da su da addinin musulunci ya zauna lafiya sai ce lillahi zarruka min aki qurbani an gane ko to kaga maganan da al'allama ibn qayyim ya mu labari kenan mai son ƙarin bayani akan wannan ya duba cikin al-bidaya wa nihaya sannan ya duba cikin sharhin a Hauya na ibn abil iz al-hanafi da sauran littattafai na aqida zai ga wannan bayani to daga nan bayan an kashe Khalid bin Abdullahi al-Kasari sai almajirinsa mai suna bayan an kashe Ja'ad bin Dirham a Tirmidhi sai almajirinsa mai suna jahamu bin sabuwan sai ya bayyana shi kuma jahamu bin sabuwan da ya bayyana sai ya dora daga inda ya tsaya an gane ko ya dora akan aqidan malaminsa shi ma a lokacin da ya fara kira zuwa ga wannan aqida din shi ma ya gamu da gamansa shi ma sai da aka aika shi barzahu an gane shi ma wato amirul muminin na wannan zamani wato gwamnan kurasan gwamnan kurasan shi ma ya aika shi barzahu wannan gwamna shi ne ya kashe shi kenan shi ma jiham ya rayu zamanin imam malik an gani abin da ya kamata mu sani shi ma jiham bin safwan shi ma ya rayu zamanin wa kuma jiham bin safwan shi ma ya yi kira kamar yadda malamin shi ya kira cewa qur'ani halitta ne ba maganan Allah ne? an gane wannan shine abin da ya faɗa daga nan sai zilawa suka bayyana irin su wasil bin da amru bin ubay da irin su bishir al-mirrisi a zamanin sarkin muminai ma'amun wanda sarkin muminai al-ma'amun ya fara mulki hijira tana da 198 hijiriya hijirar manzan Allah 198 a lokacin ne sarkin musulmi ya fara mulki shi sarkin musulmi al-ma'amun ina fatan gano wannan to a ya mutu hijira tana da 208 wannan sarki al-ma'amun ya zo ya amshi wannan aƙida ya amshi wannan aƙida mummuna daga wajen mutazilawa an gani ya kuma kusanto da malaman mutazilawa a fadan shi ya nisantar da malaman ahlus sunna kuma ya sanya wato malaman fada wanda su mutazilawa ne sai suka sanya cewa a ringa jaraba malami in an tambi malami aka jaraba shi idan ya bada amsan da ake so to wannan malamin za a tafi da shi idan bai bada amsar da ake so ba to wannan malami za a kama shi a kulle shi za a yi ta azabtar da shi har sai ya janye fatawansa ko kuma ya mutu a kurkuku an gane to irin wannan jarabawa sai ainihin wannan sarki sarkin muminai ma'amun sai ya amshi wannan mummunan akida ya kuma kusanto da malaman zilawa a fadansa ya zo yana ta jaraba malamai akan wannan mummunan akida za ga malami yana zaune a majalis yana karantar da ɗalibai sai ka ga ainihin sojoji ko 'yan sanda na ainihin sarki sun zo suke mun zo mu ma tambaya ne ka faɗa a gaban ɗalibanka menene ra'ayin kakan alkur'ani idan malami ya ce ƙur'ani maganan allah ne saukakke ne ba halitta ba sai ce to wannan kuskure ne sai ce ka janye wannan fatawa alkur'ani halitta ne idan bai janye ba a gaban ɗaliban za su kama shi suna bugu suna bugu suna jan shi ƙi a ƙasa har sai sun kai shi kurkuku kuma za a yi ta dukan shi sai ya janye ko kuma a kashe shi an gano wannan ai to malaman sunna sun sha wahala a ƙarƙashin wannan sarki wanda ya karɓi wannan mummunan aƙida wannan jarabawa ya ci gaba tun daga shekara ta 2018 hijiriya har zuwa zamanin mulkin sarkin muminai al-mutasim billah da kuma al al-wasif billah wa'annan sarakuna duk gaba daya an gani bayan rasuwan ma'amun duk wa'annan sarakuna su ma sun ci gaba da yada wannan akida da azabtar da duk wanda ya saba a wannan lokaci ne imamu ahmad bin Hambal ya bayyana kuma da ya bayyana aka zo aka kama shi aka tambaye shi me zai ce kan qur'ani yace qur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta bane kuma imam malik imam abu hanifa aka nemi ya janye wannan fatawa tashi imam ahmad bin hanbal aka nemi ya janye wannan fatawa tashi imam ahmad yace ina akan wannan akida zai mutu imam ahmad rahimahullah ya nuna jajircewansa a kan aƙidansa kuma bayan haka ya fuskanci cutarwa mai tsanani a wurin ainihin sarakuna na banu abbas har ya samu yabo da lagabin imamu ahalus sunna an gane ku saboda an yi ta azabtar da shi har ya zamanto daga cikin wayannan kulafa na banu abbas ɗaya daga cikinsu allah ya fahimtar da shi sunna sai ya koya wannan abin a cikin zuciyarsa a lokacin da mulki ya zo hannunsa sai ya zo ya kori malaman mutazilawa da malaman jahamiya ya kusanto da malaman sunna daga cikin malaman da ya dauka ya ba muhimmanci akwai imamu ahmad bin hanbal bayan imamu ahmad ya wahala sosai sai allah ya dauka shi ana yi masa lakabi da imamu ahalin sunna wal jama'a saboda irin wannan jajirce wanda ya yi akan wannan aƙida din ishaq bin rahiya ko ishaq bin rahawai yana cewa inna Laha nasara hadha din bi rajulayn lalle allah ya taimaki wannan addini da mutane biyu bi Abubakar bakar yawmar ridda wa bi ahmad bin hanbal yawmar bihina allah ya taimaki wannan addini da mutane biyu na farko da abubakar ranan da mutane suka yi ridda bayan manzo allah ya bar duniya sannan kuma na biyu da ahmad bin hanbal ranar da sarakuna na banu abbas suke jaraba mutane akan qur'ani halitta ne ko ba halitta bane an gani masu wannan aqida na alqur'anu makhluq sun kasu kashi kashi yanzu dai mun fahimci inda abin ya dosa cewa Imam malik a cikin tarihi ya rayu ya san da aqidan cewa qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane kuma imamu malik yana yin wannan raddi ga masu aƙida saɓanin wannan to masu wannan aƙida na alƙur'anu makhluk cewa ƙur'ani halitta ne sun kasu kashi biyu amma dukkan su gaba ɗaya ba su yarda cewa alƙur'ani maganan Allah bane ba halitta bane akwai ƴan ɓaro-ɓaro akwai ƴan tawakkufi an gani su gaba ɗaya sun ɗauka ƙur'ani halitta ne akwai masu fitowa ɓaro-ɓaro wanda ba su da tsoro akwai kuma matsorata idan ka ga mutum ya yi tawakufi shi ma aƙidansa yana ganin ƙur'ani halitta ne amma yana jin tsoro kada ya faɗa sai ya yi tawakufi akwai wanda zai fito ɓaro-ɓaro ce ƙur'ani halitta ne ‘yan ɓaro-ɓaro sun bayyana ne lokacin suna da ƙarfin gwamnati a lokacin da malaman mutazilawa da jahamiya su ne malaman fada lokacin suna fitowa a wajen hudubobinsu da wajen karance-karancensu suna nuna ƙur'ani halitta ne ba maganan Allah ba ne ba sa ɓoyewa da aka zo aka kifar da gwamnatinsu kuma aka zo aka ƙyamace su suka tabbatar in sun ci gaba da yada wannan akida za a hukunta su sai suka yi wayo suka koma suna mai suna tawakkuf an gani amma duk bangarorin guda biyu ba abu ɗaya ne ba bangaren farko yan baro ne bangare na biyu matsorata ne yanzu za mu sanya doktorin iya cikin yan baro baro ne ko cikin matsorata Don ji mutumin da ya tawakkuf matsoraci ne amma aqidansa shine qur'ani halitta ne an gani sun yi tawakkufi ne domin tsoron takobi domin tsoron gwamnati domin tsoron raddi na malaman sunna kamar yadda doktor kiyas akwai wani odiyan da ya taba faɗin wannan magana ɗin Yau, ɗaya daga cikin ɗaliban dr gumi yana so ya ƙaryata ni akan magana ta da na ce dr gumi yana da aƙidan ƙur'ani halitta ne sai ya zo ya fito ya yi odiyo ɗaya daga cikin ɗaliban dakta cewa ya haya a salafi dama ya saba yin ƙarya dama kaza kaza kaza ƙarya ya yi ma ainihin malam malam bai taɓa cewa ƙur'ani halitta ba ne an gane wannan ko akan wannan abu sai to da Allah ya tashi taimako na shi da kansa da kansa ya kawo odiyo wanda ya tabbatar da cewa dakta aqidansa game da Qur'ani ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane aqidan dakta ba aqidan malik bane ba aqidan shafi'i bane ba aqidan ahmad bane ba aqidan abu hanifa bane ba aqidan lays bane kaza sannan ba aqidan sheikh abuka mamurgo bane sai ya kawo audio da ke nuna cewa dr guma bai ce alkur'ani halitta ne ba a'a tawakkufi ne yayi shi irin a ganin shi a irin nashi jahilci ya ba malam kuma irin kariya kuma ni ya karyata ni an gani da ya san abin da ya kawo da ya san ya ba mu makami ne mai karfi mu ƙara rabce malaminsa wallahi da bai kawo ba domin wannan wannan odiyon da ya kawo kamar ya ƙara tabbatar mana da aƙidar dr gumi ƙur'ani halitta ne an gano wani ko a tunaninsa na jahilci ya bai wa malaminsa kariya ne bai san cewa ya ƙara bayyanar da fatansa ba ne kai har ya kawo a cikin odiyon cewa tawakkufi shine aqidan imamu na malik to tambaya anan a wani littafi zamu samu wannan magana da ya jingina wa imamu na malik kamar yadda na ce babu reference to idan mutum ya yi tawakkufi a wani bangare za a jefa shi wa ma za ba da alhaq bahaushe ya ce daga kin gaskiya sai mai shin za mu iya cewa akwai gaskiya kuma akwai hanya ta tsakiya sannan akwai ƙarya daga ƙin gaskiya sai mai wa ma za ba adal haƙƙi illa zalal babu komai bayan gaskiya sai bata duk wanda ya tawakkufi a ina za mu jefa shi shin za mu jefa shi a ɓangaren ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba kaga ba za mu jefa shi ba don shi ma ta gumi shi da kanshi ya karyata nan za mu jefa shi a ɓangaren ta ƙur'ani halitta ne eh za mu jefa shi to wani mutum ya ce saboda me an shi tawakkufi yayi sai mu ce anan wajen idan aka tambayi mutum in an tambayi mutum shin alkur'ani halitta ne ko ba halitta bane sai ce Allahu a'lam kaga anan yayi tawakkufi ko a wanda waje zamu wurga shi zamu jefa shi bangaren masu cewa alkur'ani halitta ne domin duk wanda yake shakka a cikin imani daidai yake da wanda baya bai imani da shi ba idan mutum yana shakka a cikin imani daidai yake da wanda bai imani ba misali yanzu idan mutum aka tambaye shi shin akwai Allah ko babu sai to ni ba zan ce akwai Allah ba ba zan ce babu Allah ba Allahu a'lam kaga anan wajen kasancewa ya ƙaryata mai samuwan Allah anan shin akwai Allah babu akwai Allah ko babu sai yayi tawakkufi a ina za mu jefa shi Za mu jefa shi cikin mutumin da suke karyata samuwar Allah idan aka tambayi mutum shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai ce ni ba zan ce manzon Allah ba ba zan ce ba manzon Allah ba nayi tawakkufi ana wajen ina za a sanya shi za a sanya shi daga cikin masu karyata cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne nan za a sanya shi an gane ku shin alkur'ani littafin Allah ne ko a'a sai ce Allahu a'lam a ina za a sanya shi to kila wani ya ce to ai ya kamata a tsayar da shi inda ya tsaya to ai inda ya tsaya kenan shi qur'ani ya gaya mana in dai a babun aqida ne ba a so ka ringa shakka idan mutum yayi shakka a babun aqida daidai yake da ya ƙaryata shin a babun aqida akwai nau'i nau'i na kafirci daga cikin kafirci akwai kufur takzib akwai kufur shak wa zan ko akwai kafirci na zato idan mutum yana zato ni ina tsammanin akwai tashin kiyama ko babu wannan mutum kafiri ne shi kamar ya ce babu ne an gano wannan ko za mu jefa shi bangaren masu karyatawa ne saboda haka ya kafirta kenan Allah ta'ala na cewa a cikin alkur'ani innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun lalle mu'minai sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sa'annan ya zamanto ba sa kokonto kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu fi sabilillah ula'ika humus sadiqun wa'annan sune masu gaskiyan imani sabanin haka ba wa'anda suke kokonto ba an ce sun malam bu idan ya zamanto suna kokonto a cikin imaninsu ba shi ana sa su daga cikin muminai ba a sa su innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah an gane zalikal kitabu la raiba fihi hudar to sai ce shi yana kokonto akan qur'ani shi kuma Allah ya ce wannan littafi babu kokonto a cikin sa shari'a ne ga masu tsoron Allah kun gane wannan ko to kaga anan wajen kenan duk wanda ya tawakkufi me yayi idan mutum ya tawakkufi za mu sanya shi a cikin ya ce qur'ani maganan Allah ne ba halitta ba za mu sanya shi a cikin masu cewa maganan Allah ne halitta ne zai ce za mu sanya shi a cikin wanda yake cewa ƙur'ani halitta ne yanzu menene ra'ayin imam malik kan alƙur'ani me ra'ayin imam malik shin ra'ayin imam malik daidai yake da abin da dr gumi ya faɗa ko ya yi wa imam malik ƙarya ne to yanzu ga wani littafi nan masailul aqida allati qarraraha hal aimma al-malikiyya matsaloli na aqida wanda manya-manyan malaman malikiya suka tabbatar an gane wanda ainihin abi abdullah muhammad abdullahi hamadi ya wallafa shi wannan a cikin nan wajen ya yi bayani shafi muka duba shafi na a ɗari da hamsin da bakwai za mu ga bayani a qala abu mus'ab al zuhri abu mus'ab al zuhri yana cewa al-qur'anu laysa bi makhluq wa huwa mazhabu abdul malik bin majishun yace qur'ani ba halitta bane shine mazhaban abdul malik ibn al-majishun shine mazhaban abdul malik ibn majishun wannan abdul malik bin al-majishun wane ne shi babban dalibin imam malik ne kamar yadda aka san ibn al-qasim shi ma yana daga cikin manya-manyan ɗalibai wanda sun yi karatu a wajen imamu na malik mu duba littafin tartibul madari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin sannan abdulmalik ibn al ya faɗa ya ce wa man adraktu min ina na ji wanda na riska daga cikin malamanmu ya kula suna cewa Alƙur'anu kalamun ghairu makalu. Alƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba daga cikin wanda ya riska daga cikin malamai wa za a fara ambato imamu na mali don yana daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu mali mu duba cikin tartibul madari shi ma wa sunna da kuma littafin a sunna na abdullahi bin imam ahmad a sunna na yaran abdullahi bin imam ahmad shafi na 211 sannan ga ibn abi zai shekul malikiya maliku sabir ibn abi zai alƙaira qayrawani wal bi malik sabir ana yi masa laqabi da cewa maliku sabir yana cewa rahimahullah shine mai risala ne ba littafin risala wanda ana karantawa duk afirka inda mutum zai yi karatun zaure akan mazhaban malikiya in bai karanta risala ba kusan zance bai karanci mazhaban malikiya ba yana cewa famin mashtama'atil umma alaihi min umuri diyana daga cikin abin da al'umma suka yi ijima'i a gare shi daga cikin al'amuran addini wa min sunan allati khilafuha bid'a wa dalala kuma daga cikin sunnoni wanda sabanin shi bid'a ne kuma bata ne wa anna kalamahu sifa min sifati kuma lalle maganarsa sifa ne daga cikin sifofinsa laysa bi makhluq fa wato shi ƙur'ani ba halitta ba ne balle ya lalace in halitta ne zai rube wala sifa li makaluk fayanfat ko ba sifa ba ne na halitta balle ya ƙare ba annan laha kallama musa bi zati kuma lalle allah ya yi magana da musa da zatinsa wa asma'ahu kalamahu kuma allah ya jiyar da annabi musa maganarsa la kalaman kama fi gairi ba wai maganan da ya tsayu ga waninsa ba an gane wannan ko a lokacin da aka kawo wannan littafi an kawo maganar ibn abi zaid alqirawani an gane wannan ko sai ɗaya daga cikin fans din ainihin shi da gumi wanda yake mana raddi sai ce ko da mun kawo littafin malikiya in ba sa cikin muwatsa ba sa cikin mudawana to ƙarya ne an gane wanda wanda Dr. Gumi shine yake ba mu koma zuwa ga littattafan malikiya mu watsar da kowace irin littattafai to yanzu hatta littattafan malikiya ma bai yarda da su ba hatta littattafan malikiya Dr. bulu yanzu yana korewa yanzu nan gaba ka kamar yadda na faɗa ba wai malikancin ne manufarsa ba in malikancin ne manufarsa in an kawo hujja da da risala me ya kamata ya yi eh ya kamata ya amsa ko in dai malikancin ne manufarsa to yanzu an ce mai ibn abi zai al-qirawani ana kira shi maliku sagir ga abin da ya faɗa kan ƙur'ani to ɗalibinsa ya ce malaminsu ya karantar da su ƙarya ne sai an gaji abuwa ta ko an gashi a cikin ina mudawwana to wannan maganan da Dr. Gumi ya faɗa cewa ya yayi tawakkufi kan ƙur'ani a mudawwana ya gani ya gani a cikin muwatsa ne to muna jiran Dr. Gumi ya kawo mana a cikin muwatsan da nan tun iyakacin nan shi ne hujja duk hujjar da zai kawo in ba wa'annan littafai ba fa huwa raddu za mu tunkuɗe masa to yanzu bari ku ci dakta gumi a shi wannan ibn abizai alkirawani maliku sagir to sai ya faɗa bayan ya gama wannan magana sun maƙala bi akhiri sai ya faɗa a ƙarshen maganarsa wa kullu haza qawlu malikin fa minhu mansusun min qawlihi wa minhu ma'lumun min mazhabihi yace duk wannan maganar da muka faɗa na cewa ƙur'ani maganar Allah ne ba halitta ba ne kuma wanda ya saba ma haka ɗan bidi'a ne ibn abizir ya ce duk wannan maganar malik ne daga cikin maganganun akwai abin da yake nasti ne na maganar malik maganar malik ne harfan bi harfin kuma daga cikin shi akwai ma'alumin min mazhabi akwai abin da aka sani daga cikin mazhabansa in ji ibn abi zaid al-qirawani an gane wannan ko a mu duba cikin kitabul jami' shafi na ɗari da talatin da tara sannan akwai an cewa malik ya aba abdullah inna nasan ya kulu na al qur'an makhluk aka tambayi malik ya kai aba abdullah lalle wasu mutane suna cewa Al-ƙur'ani halitta ne faƙala zai ce a kalsan zai ce kufurin wanzan da ka ya ce wato kafirci ne kuma zindikanci ne ka kashe su duk wanda yake da wannan aqida a kashe shi an gane ibn abdul bar al maliki shi ya taranto wannan a cikin at-tamhid shin ibn abdul bar da dr gumi wa ya fi malikiya za a hana ibn abdul bar duniya ta san shi akan cewa shi ba malike ne ga abin da ya faɗa a littafinsa yana sharhi na muwaɗa tamhid sharhi muwaɗa ne ibn abdulbar ya faɗa a cikin tamhid da waninsa ina fatan gano wannan sannan kuma a ƙala abu dawud abu dawud ya ce kultu ahmad bin salih na ce wa ahmad bin salih man ƙala alƙur'an kalamullah wala ya ƙulu wala gairu mutumin da ya ce ƙur'ani maganan allah ne shi ba zai ce halitta ba ba zai ce ba halitta ba ne irin su dakkabun kenan kamar ya rayu zamanin yau da daktar Gumi ke faɗin wannan magana ƙala bai ce za shakun a shaku kafirun sai ce wannan mutum mai shakka ne ko mai shakka kafiri ne shi inna malmuminu lallazina amanu billahi wa rasuli thumma ta bu an gane wannan mai shakka ne ko mai shakka kafiri ne sannan kuma kala abinan humdai imamu humdais ya ce inna sahanun ko suhunun taraka shuhudar juma'a wa ra'a ma'adu bin iqal lalle suhunun ya bar sallar juma'a a bayan wani malami ana kiran shi ma'adu bin iqal iz kana yusalli bi masjid qairawan domin yana sallah ne a masallacin can qirawan a can misra wa kana yaqulu bi khalqi alquran shi wannan mutumin yana da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne kenan sunun ɗalibin malik ne ya ƙi yin sallah a bayan ma'adu bin aqal ko ma'adu bin iƙal saboda ya ce ƙur'ani halitta ne kenan ya halatta yi sallah a bayan dr gumi to ya hukuncin masu bin dr gumi sallah kenan shin sun bi fahimta ne na malikiya ba su bu ba tun daga babban ɗalibin imam malik ya nuna da yana bin sallah amma yanzu ya daina bin sallah an gane wannan aiki sannan ga ainihin uwais bin abi uwais yana cewa alqur'anu kalamullah wa ilmuhu wa wahyuhu wa tanziluhu alqur'ani maganan Allah ne kuma ilimin sa ne kuma wahayin sa ne kuma saukakken littafin sa ne faman qala makhluq fa huwa kafir duk wanda yace qur'ani halitta ne kafiri ne shi hazihi maqalatu khali malik kun ji wannan hazihi maqalatu wa khali malik wai faɗi wannan magana ibn abi uwais menene alaka tsakanin ibn abi uwais da malik hazihi maqalatu khali malik wannan shine magana dan uwan mahaifiyata shine malik kenan imam malik dan uwan mahaifiyan waye ibn abi uwais to ibn abi uwais yana ba mu labarin malik da ibn abi uwais da dr gun waye zamu saurara kaga wannan bawon Allah yana da alaka mai karfi da malik ga abin da ya faɗa cewa malik ya ce alkur'ani maganan Allah ne kuma iliminsa ne kuma wahayinsa ne kuma saukakken littafinsa ne duk wanda ya ce makhluk fa huwa kafir zai yi maqalatu khali malik ibn al-qasim babban dalibin malik yana ganin yana cewa araman kala inna na lam yukallim musa an yusatab duk wanda ya ce Allah bai yi magana da musa ba a nemi ya tuba fa in taba alhamdulillah wa illa qutila in ya tuba alhamdulillah in bai tuwa ba a kashe shi urahu min alhaq alwajib huwa allazi adinu Allah alayhi arahu min alhaq alwajib ina ganin wannan yana daga cikin haƙƙi wanda yake wajibi kuma da wannan nake yin addini wannan shine addini na na fatan gane anan akwai maganganun imamu na malik da yawa har da maganganun masu yin tawakkufi cewa masu tawakkufi kafirai ne kuma wannan shine fatawan imamu na malik ibn anas sannan har ila yau akwai littafi shi ma na biyu irin shi wanda shi ma yana magana kan mazhabin maliki a kun gan shi nan manhajul imam malik rahimahullah fi isbatul aqida na sa'ud ah, na sa'ad bin sa'ud bin abdul aziz al-dajjan shi ma ah, shi ma ga shi ma yayi wannan bayani amma an nuna mun cewa lokaci ya riga yayi ne eh amma ina ganin dan hujjar da na kawo yanzu ya isa ya gamsar da mutane cewa Dokta gumi ya kirkiro wannan magana ne da kwakwalwa ya ɗauka ba za a je a yi bincike ba kuma ina tunatar da 'yan uwa su gano wata ƙa'ida wanda dr gumi yake faɗa dr gumi in ka kawo hujja da wani lissafi a mazaban malikiya sai ce ma ai wannan abu baya cikin mudawwana ko baya cikin littafin muwatta amma shi kuma ya tashi kawo ma hujja sai kawo ma hujja wajen mudawwana da wajen muwatta wani lokaci ma in yi rena ma kwakwalwa sai kawo hujja da bukari da muslim kun gane wannan ko to kaga maganar dawowa annabi isa wanda za mu yi nan gaba babu shi a cikin motsa malik babu shi a cikin mudawwana amma kuma dr gumi ya kafa hujja da dawowa annabi isa har ya yi tawilin hadisin bukari ya ce ana nufin salahuddin al'ayyubi ne kaga duk mutumin da ya yi tawili kenan ya yarda da hadisin kenan ko yanzu gashi ya kafa hujja da hadisin bukari amma kuma hadisin bai cikin motsa shi kuma ya ce duk abin da bai cikin motsa a jefar da shi ta sulaka shi maganganun shi babu tabbas yana faɗi maganganu ne kawai yadda zai yi wasa da hankulan mutane kun fahimci wannan mai ta sulaka ina fata wannan ɗan bayanin da na yi ya isa ya gamsar da ɗalib ko fans ɗin da gumi Allah ya shiryar da shi da gumin da ɗalibansa gabaki ɗaya domin in suka shiryu karuwan mu ne in Allah ya shirye da gumi yanzu irin yanda yake da jajircewa wajen gina ƙarya haka zai koma mai jajircewa wajen gina aqidan salafus salih wannan shine addu'an da muke masa Allah ya shirye sa Allah ya sa ya tsaya akan addinin mahaifinsa da aqidan mahaifinsa kuma wuraren da mahaifinsa yayi daidai wanda shine mafi yawan aqidan mahaifin mafi yawan aqidan mahaifin da karantarwansa daidai ne amma mutum tara yake bai cika goma ba wuraren da ya daidai ya tafi tare da shi wuraren da ya kuskure wanda malaman duniya suka nuna mana kuskure ne sai shi ma ya yi watsi da wannan abun amma shi yana da wani abu sai ya kafa hujja da wasu ɗan wurare ɗan kaɗan inda mahaifinsa ya ɗan samu zamiya sai ya nuna cewa ai da shi da mahaifinsa duk ɗaya suke alhali shi da mahaifinsa sun yi hannun riga mahaifinsa yana daga cikin ashabul hadis shi kuma wannan yana daga cikin mutanen da ke fada da hadisi ba ɗaya suke ba Allah ta'ala ya samu gane Allah ya shirye shi ya shiri mabiyansa gaba ɗaya zai iya a nan gaba in Allah ya shiri da sakumi wallahi yadda yake da farko kasan mutum ne mai farko yadda yake da farko to haka zai farko ya ce jama'a na yi kuskure eh, zai iya zuwa ya warware duk wannan abin da ya fata ku ta addu'a ku sanya wannan daga cikin ainihin sallolin ku sanya ku ta in kuna sallah ku ce ya Allah kamar yadda mahaifinsa ya gina mu akan sunna kuma ya nuna mana kowane mutum na iya dacewa kuma yana iya yin kuskure kuma ta hanyar shi muka fahimci salafiya ya Allah ka dawo da Dr. Gumi zuwa ga wannan fahimta mai kyau ku yi min alkawari za ku ringa yin wannan a cikin sallolinku an gani domin wallahi in ya shirya to al'ummomin da ya batar da yawa daga cikin mabiyansa za su shirya wani dan boko ne bai iya jan ko ko alu ba bai san ko alifin bawun ta'un ba ya zauna da shi ne kawai yana jin zakin baki kuma yana za ku gane cewa akwai matsala ga ainihin wannan fasa da gumi ba sa tambayan shi inda ya samu ba reference shi kuma dan boko dama ya saba da mai reference to wannan maganar da ka faɗa akan maka lawo a wasu littattafai zan gani kun ga yanzu ba da aka tambaye shi a da yake magana yanzu an tambaye ni menene aqidanka ni zan ce aqida na shine na mali at-tawakkul sai suka kabara kaga irin wannan inda ya faɗi irin wannan magana a masallacin malam bako wallahi ba za a yi kafara ba sai masallacin ya kusan tsagewa don wallahi ba zai bar masallacin ba zai ya kawo dalili za mu ce tun da Allah ya kawo ka ta a kulle ƙofa tun da ka shigo to wallahi ba ba shige ba fice wallahi ba za ka fita ba sai ka kawo hujja inda ka samu cewa mazhaban malik shine tawakkuf ka zo ka ƙaryata mai risala mai risala ya ce qur'ani kalamullah munazzalun ghairu makhluq ka zo ka ce tun da bai cikin muwadda magana mai risala ijtihadi shi ne ka duba wannan magana shi mai risala ya ce wannan shine aqidan da malik ya mutu akan shi eh kai kuma ka sanya imam malik ya shiga cikin siyasa shi ma wa iyaz billah Allah shi sa ya gane Allah ya shirye da mu gaba ɗaya ya samu mutu akan sunna na'am wa alaikum salam na'am Thank you. yau abin da ya sa za a rike saboda ana so duk abin da za ka yi ya zama kana da salaf abin da suka yi tawakufi a kai sun yi ne ijima'i ne na salaf wannan kuma da suka ce ka a yi tawakufi shi ma ijima'i ne na salaf kuma mudin nan addinin ba ma kirkirowa muna tsayawa inda suka tsaya ne kamar yadda ɗaya daga cikin salaf ya ce kif haisu wa kafan kawo fa innahum ala ilmin waqafu yace ka tsaya inda mutanen suka tsaya domin sun tsaya ne akan ilimi ba kan jahilci ba haka mudin nan ba za mu zo mu irin na darta gumi mu zo muna kirkiro sababbin aƙida wanda babu shi a da babu shi a littattafan malikiya alhali muna kiran mutane zuwa gaban mazhaban malikiya shi darta gumi idan mazhaban malikiya ta dace da ra'ayinsa sai kafa hujja da littattafan malikiya idan mazhaban malikiya ta saba ma ra'ayinsa sai ce babu wannan magana a cikin wana babu a cikin mai muwasa sai mutum ya kasa gane menene ka'idansa kuma da kagun wani lokaci za ga ya ce sayar bukari da musulmi akwai bola a ciki amma kuma sai ga yana kafa hujja da bukari da musulun akan ra'ayinsa Allah shi kiyaye to Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga da muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk